بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم نقول نعم قومة ran watan watan musulunci ne ke nan. takwas ko ga watan bakwai shekara ta 1432 ga watan takwas shekara ta 1432 hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda shine idan ce kuma da da da nawa goma ko kwana biyu ne a tsakaninsu goma ga watan ga watan bakwai ko shekara ta 2011 a lissafin turawa za mu ci gaba da karatu wani littafin albarka na sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallama na shek nasiruddin al-albani a wannan masallaci mai albarka yau kuma muna darasi na 46 yau za mu tashi bi mashi'atillah a gabar magana da ke cewa wujubu qira'atil fatiha fi kulli raka'a haka ne na'am fai wajibcin karatun fatiha a cikin kowace raka'a dole ne tilas ne wajibi ne kowace raka'a ba wai a sallah ba ba a sallah gaba ɗayanta ba kowace raka'a a cikin sallar ka mai a biyu ce mai a uku ne mai a hudu ne dole sai an yi karatun fatiha shine unwanin magana Ya ce wa kada amara musi'u musiiu salatihi bi qira'ati al-fatiha fi kulli raka'a annabi ya umarci wannan bawan Allah da ya zo yake bata sallarsa yana yin sallah ba daidai ba yace kowace raka'a sai ya karanta fatiha حيث قال له بعد أن أمره بقراءتها في الركعة الأولى تيند من زن الله يتي دشي باين يا أمر تشيشي ديا رنك كرن تفاتيها أركع الفرقو يتي رنك كرن تفاتيها سيتي دشي ثم افعل ذلك في صلاتك كلها النبي يتي تو كأيك تهاك أتكين صلك دك غبا ديا duka gaba daya wannan hadisin bukhari ne da muslim wancan na raka'a ta farko din kuma hadisin Abu Dawud da Imam Ahmad suka fitar da shi wa fi riwayatin fi kulli raka'a ثم افعل fi في raka'a. ركعة وقال يتشي fi كل ركعة قراءة kowace raka'a sai an yi karatun fatiha haka annabi ya ce da da aka ce a karanta fatiha a cikin sallah to ana nufin kowace raka'a sai ka mata fatihar ta mai zaman kanta ba wai fatiha ɗaya ita ce ta wadatar a cikin sallah ɗin gaba ɗaya ba kun fahimci wannan jabir dan abdullahi yake cewa man salla raka'atan lam yaqra fiha bi ummi alqur'ani lam yusalli duk wanda ya sallah bai karanta fatiha ba yayi sallarsa bai karanta fatiha ba to bai yi sallah ba amma sai ce illa a imamin sai dai in mutum a bayan liman yake wannan riwayar imam malik a cikin muwatta kenan ala hal a dunkule matsalar karatun fatiha a sallah a bayan liman tana da surori kamar haka ma'ana tana da kamanni kamar haka akwai karatun fatiha da babu sabani babu khilafi wanda wajibi ne dole sai ka karanta shine lokacin da liman yake karatun sirri a zahar la'asar kana bin liman kamar yadda yake karanta fatiha kai ma sai ka karanta wajibi ne wannan babu wani jidali da bata lokaci a kai to amma an samu saɓani dangane da kai mai bin liman ka karanta fatiha a bayan liman a sallarsa da yake yi a karatun bayyane kamar yanzu da muka yi magariba kaga muna jin karatun liman rangadau haka da zamu yi isha'i kaga muna jin karatun liman rangadau haka da asubahi da zamu yi kaga muna jin karatun liman rangadau to yaya magana karatun fatiha a bayan liman kuma alhali kana sauraron karatunsa menene dalilin cewa kana sauraron karatunsa saboda akwai umarni ne da ya gabata daga alkur'ani cewa idan ana karanta alqur'ani wa idza quri alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun idan ana karatun alqur'ani Allah ya ce ku saurara ku samu natsuwa ku saurara don ku samu rahamar ubangiji kaga wannan general command ne umarni ne generally Allah ya bari kurun ana karatun Qur'ani ku shiru a sallah ne ba a sallah bane a ina ne kurun ce akai ku yi me ku shiru to mushkilar ita ce kenan ko a sallah ne tun da liman yana karatun qur'ani wajibi ne sai mun shiru mu saurare shi ko to da wannan ayar wasu malamai suka kama sai suka rataya cewa ai in dai ana karatu tare da liman kana jin karatun liman to kai babu wato karatu a tattare da kai har ma suka daɗa ƙarfafa zancensu da wani hadisi da cewa man kana lahu imamun fa imami lahu ƙira'a wanda yake da liman to karatun liman shine karatunsa bi gaddin nazar ala sihatil hadith ko inganci hadisin ko na makamancin wannan da maganganun malamai akan haka yanzu ana abin da nake so mu gane gabar magana ta farko akwai wanda suka ce idan ana karatun bayyane ne kana bin liman babu karatu a bayanka saboda Allah ya ce a saurara ko ba haka ba ra'ayi ne uku shine ko in ra'ayi na biyu anan wasu suka ce ko a karatun sallah ne in dai kana bin liman karatun bayyane to wajibi ne sai ka saurari karatun liman ai sai ka yi karatun fatiha wato ita fatiha tana da ƙarfin da in dai kana bin liman sallah dole ne a matsayinka na mamu kai ma sai ka yi me dalilin ku aka ce ai wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambayi sahabbai an yi sallah an idare juye yake cewa mali za'ul qur'an me yasa ake jayayya da ni akan karatun qur'ani kamar ya ake jayayya da shi ma'ana yana karatu kuma kuna yi daɗin idan ya yana yin sallah duk ayar da ya jawo sun iya sai su ta yi tare yana yi su ma suna yi sai ya ce yaya ake jayayya da ni ina yi kuna yi a wata riwayar yake cewa la'allakum taqra'una khalfa imamikum ko dai kuna yin karatu bayan liman ɗinku ne suka ce eh sai annabi ya ce la taf'alu ku daina yin karatu a bayan liman ɗinku a lokacin da yake karatu a bayyane illa bi fatihatil kitab amma sai dai in fatiha kaga wannan istisna'i ne ku daina yi amma ban da fatiha kada wanda ya shigo cikin masallacin nan in banda ibrahim duk mutane ka ku shigo sai banda wa to sai wani ya zo ya ce ai an ce jama'a mutane a daina shiga masallaci kowa da kowa kaga an ce banda me banda Ibrahim ku daina karatu a bayana in ana karatun sallah duk karatu ku bari amma banda fatiha kun fahimta sai suka ce in dalla hadisu ala shay fa inna ma yadullu ala rukuniyati al-fatiha wa fardiyatiha idan har hadisin yana nuni akan wani abu to yana nuna mana cewa lalle karatun fatiha wato farilla ce mai karfi kwarai da gaske tunda ya ce suna yi ku ce eh, to ku daina an ban da fatiha imamul bukhari allah masa rahama ya yi littafi mai suna juz'ul qira'a khalfal imam littafi ne yana da bayi da girma bai wuce haka ba karami ne haka za ka karance shi ba da dadewa ba ya kawo duk maganganun malamai da abin din karatun fatiha da wanda suka ce ayi kar ayi da waye da karshe dai abin da ya har Allah masa rahama shine wajibcin karatun fatiha a bayan lima rajihin magana lalle akwai sabani wasu sun ce ba sai kai ba ina muku magana karatun bayyane fa yawwa wasu kuma sun ce sai kayi to wanne fa inganci lalle din kai kokari kai to ya za a yi da wacce ayar kuma da aka ce an ce a saurara ka ce ai zan Allah shi ke fassara aya ko ko ba shi bane qur'anin ma ana ce nasa sani shi aka saukar wa qur'ani kuma shi yayi bayani cewa lallai in ana sallah din a karanta fatiha da ka babu cin karo ko ba ka bane babu cin karo babu kuma wani wanda zai ce ya fi manzo Allah ya fahimtar aya wane mutum kun fahimci wannan da kyau kuma ana iya hana abu a shari'a a ce a daina kaza kuma a yi istisnai a ce me banda kaza to wannan shine ya zance mafi inganci kuma a takaicin takaici akwai bayanai da yawa in muka ce za mu ce masu sai ya ishe mu darasin yau ma gaba daya amma dai kawai a dunkule ya gane akwai sabanin malamai dangane da karatun fatiha bayan lima ayi ko kar ayi rajihin magana ayi saboda annabi ya faɗa cewa sallallahu alaihi wasallama duk wanda ya sallah bai karanta fatiha ba ha in dai mutum ya sallah bai fatiha ba to sallar sa khidajun فهي خداج فهي خداج غير تمام manzo Allah ce duk wanda ya sallah bai karanta Fatiya ba ta zama tsumma ta zama tsumma ta zama tsumma ba cikakkiyar sallah bace ba to kai ka kuskure ka zo kai sallah tsumma ah to sai a a yi ko da a bayan neman din ne kenan to ya za ka yi in ya gama Fatiya kafin ya numfasa ya shiga sura sai ka yi ko kuma yana du'a wal istiftahi sai ka kokari ka yi kafin ya yi ko kuma raka'a ta biyu ne a a yayin da yayin da aka zo ana yi duk inda ya numfasa kurin ka jefa ayar ka kai ka san da yadda zaka karanta kurin shine abin da malamai suka faɗa Allah musu rahama wa in kana wasu malaman kuma za ku ji sun faɗi sabanin wannan maganar amma ni matsala ce ta ilimi kuma wajibi ne a faɗi ra'ayin kowa sai dai ga kuma abin suka ce ya fi inganci Allah gana da kenan wannan yana nuna mana wajibi ne a karanta fatiha a kowace raka'a a cikin sallah kana bin liman ne ko baka bin liman to amma akwai mushkila ana daga cikin malamai akwai su abu hanifa rahmatullahi alaihi shi yana ganin karatun fatiha din ba dole dole bane duka wai sai mutum ya karanta fatiha a cikin sallah din yanzu a mazhabar abu hanifa an ka zo zaka iya kabbara sallah allahu akbar ai allah cewa yayi ku karanta abin da ya sauwaka na alqurani ko fa qara'u ma ta tayassara min alqurani ku karanta abin da ya sauka na alkurani abu hanifa ce cewa Allah ya abin da ya sauwaka da haka Allahu akbar ka fara karatunka alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin Allahu akbar shine ma ta yasaranka abin da ya sauwaka gare ka kenan da haka ba sai kai fatiha cikakkiya ba in jiwa in ji Abu Hanifa kuma Allahu inna a'tainaka al-kautsar Allahu akbar shikenan abin da ya sauka kenan haka ya faɗa kuma haka ya bada fatawa to amma fal qawlu qawlu rasulillah sallallahu alaihi wasallam magana ta annaba ake ɗauka me manzo Allah ya ce mana mu karanta Fatiha kuma me aikin annabi ya tabbatar ha ah? a karanta fatiha gaba ɗaya amma bayan sura bayan fatiha in ka ga dama in kana wala dallin amin za ka iya cewa bismillah rahman rahim bayan ka ɗora eh, bismillah ka sai ka ce inna anzalnahu fi lailatul qadr allahu akbar wannan ba laifi ba sharadi bane in ka zo karanta sura a bayan fatiha sai ka karanta ta cikakkiya gaba ɗaya kuma ga dama za ka iya ɗauko aya a tsakiyar ƙur'ani ƙwaya ɗaya ko ba ka bane Allahu akbar wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i fa idza khifti alayhi falqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilayki wa ja'iluhu min al mursalin Allahu akbar shikenan ya sawaka ba sai ka ba sai ka cika sura ba idan an ce sai ka cika sura dole kamar yadda ina za ku tuna can karatunmu na baya mun tattauna ko to in ka jawo in ka jawo bakara ya za ka yi a sallar magariba ba za ta kammalu ba wallahi har isha'i za ka yi ba gama ba to kaga sai kai ima ta yassara kenan ma ta nan ana nufin me bayan fatiha to amma shi abu hanifa sai ya dauka ma ta wato general ma ta abin da ya sauka a cikin fatiha ko kuma wajen wajen fatiha kun fahimci wannan da kyau to ita kanta ma sallar gaba daya ban sani ba ina ji ai mun karanta da ku ana ko kuma za mu zo mu karanta inda za ka zo sallar ka gaba daya ka karanta fatiha zalla ta yi raka alfarko fatiha kawai wala dhalin amin allahu akbar sami allahu liman hamidahu kaje raka ta bi ma wala dhalin mana daga fatiha zuwa wala dhalin duk sallar ka mai raka hudu fatiha zalla ta yi ba wanda ya isa ya ce maka ba ta yi ba ko ba kama ne kenan ba wajibi ba ne karatun suran dole dole ta yadda in ba ka yi ba za a ce sallaka ta ta waya na'am ban ji ba ba kabli ba ba aji tamam sallah ta yi ta kammala daidai kuma ko wata rana in kaga abin nan kaga za ka yi za ka iya yi <laughs> na'am ban ji ba to wannan kuma malamin biki suka ce kana niyya za ka yi sura sai ka manta me suka ce za ka yi da yi ka tsallake sura ko haka suka ce a hanci amma ina gaya maka wato cewa sallah ta yi ko ba ta yi ba mutum ya fatiha zalla ta yi akwai hadisi ma akai ingantacce kuma na. da na fili da na bayyana da na boye da na bayyana duka halliman in kun yi wasa yau sai mu dabbaka wallahi kuna kuna takura mun yau za mu dabbaka ta yauwa to a'a kai kai kaga yau aka fara karatun kar mu zo a ce kaga mutanen nan ko ko dama an ce ba sa san annabi ka ji sallan ma fatiha sallah yau aka yi to <laughs> bari dai sai an yi karatu eh Allah gane da mutum za mu zo mu karanta da ku insha Allah ta'ala sai ce at-tashahhudul awwalu tahiyar me ta farko ko at-tashahhudul awwal jalsatu tashahhud ka san tahiya din akwai abu guda biyu akwai zaman tahiyan akwai kuma tahiyar kuma kowanne gwamna ne mai zaman kansa ne zaman daban tahiyar daban ثم كان صلى الله عليه وسلم يجلس للتشهد بعد الفراغ من الركعة الثانية فإذا كانت الصلاة ركعتين كالصبح جلس مفترشا كما كان يجلس بين السجدتين وكذلك يجلس في التشهد الأول من من من من الثلاثية أو الرباعية وأمر به المسيء صلاته فقال له فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد malaike cewa zaman tahiya wanzan Allah ya kasance ya jilisu littashahudi ba da alfirag min raka'ati saniya annabi yana zaman tahiya bayan ya gama raka'a ta biyu yana zaman tahiya yanzu abin da ya dame mu zaman ba magana abin da ake karanta a cikin tahiyar ba zaman kurum muke magana akai fa idza salatu raka a taini idan sallah mai raka'a biyu ce ka subuhi kama asubahi jalasa muftarishan sai zaman al za ku tuna me zama al-iftirashu shine ya zauna akan kafarsa ta me ta hagun ya kafe ta dama ko ba ka bane wannan kafar hagun wannan kafar dama ya kafe wannan ta daman ya zauna wato da mazauninsa kan kafar ta ainihin hagu kamar yadda muka misalta satin da ya wuce amma za mu zo mu nuna mu gani aikace kama kana yajlisu ce ne in baka gane ba zaman al-iftirashu shine zaman da kake yi tsakanin sujada guda biyu din nan idan kai sujada ta farko ba kana zuwa ka zauna kafin ka koma sujada ta biyu wannan zaman shine al-iftirashu to annabi yana yin haka wa kadhalika yajlisu fi tashahhud al-awwali haka manzon Allah yake zama a tahiyar farko nan wani abu yake so isan muku cewa yana so ya bambanta muku tsakanin zaman tahiyar farko da zaman tahiya ta biyu kenan a zaman tahiyar farko annabi yana zaman al-iftirashu ne min as daga raka'a da take da sallar da take da raka'a uku shine as sulafiyya daga talata ne awin ruba'iyya ko kuma sallar da take da raka'a nawa hudu kaga dai sallah sulasiya guda ɗaya muke da ita ita ce mai magariba Ruba'iyya guda nawa muke da shi Ruba'iyya guda nawa ne <laughs> guda biyu ne ko guda uku me ruba'iyya? sallah mai raka hudu guda nawa muke da shi a zahar la'asar isha'i <laughs> wani ya ce guda biyu <laughs> sulasiya guda ɗaya ruba'iya guda uku hudu kenan sai iya. Wace ce asubahi ko ba gaba ne yawwa to da sallah mai sulasiya da mai ruba'iya ha annabi yana mata wani irin zama ne al-iftirash to me me me me me raka biyu fa ha ita ne ma min babi aula ai shine ma abin da fi dace a ah, to me raka uku ma ya mata wannan zaman ina ce daman in an yi raka biyu ne yake iftirash ko sannan in ya tashi ya je mai raka'a uku a na zama na biyun sai wani zaman daban da zamu don faɗa to wannan sallar gaba ɗaya ma raka ta biyu kamar sallar nafila kaga iftirashi za ka yi mata duk da akwai sabanin malamai akan al-iftirash din za a yi ko kuma a tawarruk wa amara bil musiu salati haka annabi umarci mai bata sallar nan tasa wanda annabi ya koya masa fa qala annabi yace da shi bai za jalasta fi wasati salah idan za ka zauna fi wasati sala wato a tsakiyar sallah fatma'in ka samu natsuwa daga inan ne kun gane yawwa ka samu natsuwa ka tabbata waftarish ka yi al'iftirash ka shimfida ka ta hagu ka zauna a kanta ka kafe ta dama fakhidaka al-yusra sannan ka shimfide guyu ka ta me waftarish fakhidaka al-yusra ka shimfide ka ta hagun ko summa tashahhad sannan kuma sai kai wato sai kai tafiya. wannan hadisin dalili ne karara da yake nuna mana cewa ashe zaman da ake yi na tsakiyar sallah kenan al-iftirashu ake yi wannan shine ra'ayin Abu Hanifa shine ra'ayin Imamu Shafi'i shine ra'ayin Imamu Ahmad amma banda wani guda ɗaya shine waye wanda ba faɗa ba to Malik bai da wannan ra'ayin wannan karatun da muka faɗa babu Maliku a ciki rahimahullah Imamu Malik babu maganan zaman aliftirashi wannan duk bayanin da ake da aka kawo hadisin a masabar malikiya in kai dan malikiya ne to babu kai a cikin nan to amma dama mu ai kun san ka'idan mu a wannan littafin da muka shimfiɗa muna bin masaba ne in ta dace da me da sunna da hadisi randa ta dace da sunna da hadisi mu malikawa ne Randa aka samu uh, canjin ra'ayi ko a sabanin fahimta ya sabawa hadisin annabi mu yan bin hadisin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam Kina anan gurin yau muna shafi'anci muna hanafiyanci kuma muna hambaliyanci ba sufanci ba na ce ba ni kan yawa kan fahimta dan na ji wani yana so ya kawo wannan ai sufanci ai ba maza ba bane kun fahimta ko sabani imamu malik shi imamu malik dukkan zama a wajensa a malikiya a tawarruk ake yi at-tawarruk shine ɗayan zaman wannan zama da ake yi mutum ya zauna akan mazauninsa ka jefa kafar taka ta hagun ka jefa ta ciki sai ka zauna dirshen a ƙasa mazaunanka su zauna a ƙasa ka kafe kafar dama to da zaman farko da zama na biyu a gurin imam malik duk gaba ɗaya tawarruk ake yi amma waɗannan malaman jumhurin malamai sun saba masa sun ce zama na farko za a yi menene al-iftirash zama na biyu ne suka ce za a sun yadda za a yi menene za a yi a tawarruk to wannan hadisi dai da muka karanta Allah ji kan Imam Malik Allah masa rahama wannan hadisin ya saba ra'ayin Imam Malik to idan hadisi ya zo ko maganar manzon Allah idan maganar manzan Allah ta zo ingantacciya kuma aka samu ra'ayin wani malami cikin malamai to ana gabatar da maganar manzon Allah ne akan magana kowa ko ba ka bane wannan shi kansa imamu Malik din haka ya faɗa yace idan kuka zo kuka tarar da ra'ayina kuka ga ya saba wa hadisin manzon Allah to ku dinki azance na ku liƙa shi a jikin bango ku buga shi kar ma ku ce ni na faɗa ku dauki na manzon Allah fal qawlu qawlu rasulillah an gane ku haka suka faɗa dukansu gaba ɗaya na'am za mu zo duk za mu yi karka damu ba sai ka yi tambaya ba karka damu ku dai yanzu ku karanci ku fahimci bakin sai mu zo mu yi shi aikace yanzu mun ji wannan gabar ko yace in zaka zauna a tsakiyar sallah in ka samu me natsuwa kalmar natsuwar kowace gaba ta zauna dirshen tukunna a inda take a daina wani motsi tukunna sannan waftarish fakhidaka al-yusra ka shimfide cinyaka ta ta hagu. kamar ya ka shimfiɗe ta ka miƙe ta ka zauna a kan ƙafar ka ta hagu ka buɗe, ta sai ka ɗora a ainihin wato wato wato hannunka cinya ɗin sun mata shahad sannan sai ka yi tahiya wannan dalili ne da yake nuna ra'ayin su imamu shafi'i da abu hanifa da imamu ahmad eh, yana da ƙarfi kwarai da gaske tun daga abin da manzan Allah ya faɗa sallallahu alaihi wa sallam kuma wannan ita ce riwaya da aka ruwaito akan zama dai na tsakiyar sallah shine al-iftirash riwaya ingantacciya shine abin da ya tabbata wannan hadisin amma imamu malik wani zai iya tambaya ce to me ra'ayin imamu malik din ko ba haka bane ha me ra'ayinsa ya kafa hujja ne da hadisin abdullahi dan mas'ud Allah ya masa rahama abdullahi dan mas'ud yake cewa kamar yadda ibn al-qayyim ya ruwaito Allah masa rahama a wannan afwan kamar yadda shi abdullahi dan mas'ud ya ruwaito cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya zo zama a sallah kana yajlisu fi wasati salati wa fi akhiriha mutawarrika annabi yana zama a tsakiyar sallah da ƙarshen sallah inda zaman tahiya ne yana zaman at-tawarruk to wannan shine dalilin imamu malik magana abdullahi dan masud ya dauka to amma ibn al-qayyim Allah ya masa rahama ya faɗa cewa ba a ruwaito annabi yana wani zama na tawarruki ba in ba a zaman ƙarshe a sallah ba in na ce muku zaman tawarruk shine wannan zama dai da ake na ka zauna akan mazaunanka wanda za mu zo ma'aikata shi yanzu zancen da ya fi inganci ya fi kuma dacewa shine ne abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata zaman farko ya yi al'iftirash, zama na biyu yayi ato at-tawarruk yayi wannan zama din wa qala abu hurairah radiyallahu anhu wa hani, khalili an iqa'in ka badaɗina ya hana ni zama irin zaman kare abinda ake nufi da al'iƙa shine mutum ya sanya mazaunansa a ƙasa sannan kuma ƙwaurinsa ya shimfiɗe su a ƙasa sannan kuma ya shimfiɗe hannayensa shi ma a ƙasa za mu zo mu ainihin aikata kamar yadda kare yake in ka taɓa ganin kare a kwance ina fata kuna fahimta kaga ya kwanta ai mai kafafun sai yake shimfiɗa ko to za mu zo mai aikace annabi ya hana irin wannan zama din a wani gurin ya ce da shi uku bace shaitan zaman shaitan ne daman kare ai shaitani ne kamar yadda riwaya ta zo ta muslim wa fi hadithin akhar kana yanha an uqubati shaitan annabi ya hana zaman kare akwai zaman maki da annabi ya hana a sallah yanzu za mu zo mu faɗe su kuma mu aikata su وكان إذا قعد صلى الله عليه وسلم وكان إذا قعد في التشهد وضع كفه اليمنى على فخذه النبي عندي زونا الزمن تهيا yana dora tafin hannunsa na dama akan cinyarsa a wata riwaya wa fi ku kula da wannan wa za a kafa yumna ala fakhidhi yana dora tafin hannunsa akan cinyarsa a wata riwaya akan gwiwarsa in zo tahiya to kenan akwai bambanci tsakanin me cinya da me da gwiwa duk a zaman tahiya ne wa wada kafahu yusra ala fakhdihi yana dora tafin hansa na hagun ma akan cinya ta sa a wata riwayar kubati akan gwiwarsa al yusra basitaha alaiha yana shimfida tafin akan gwiwar ko akan cinya din haka yazo a riwayar imam muslim da abu awana wa kana يضع حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى النبي أنا سنة كرشن gwiwar hannunsa shine hadda mirfaqihil yumna gwiwar hannunsa na dama ala faqidihil yumna akan cinyarsa ta dama ina ne gwiwar hannu nan ko to in ka zauna in yanzu a zaman ka da kake ka gwada ka gani zai yiwu ka ɗora ainihin gwiwar hannunka akan cinyarka a zaman sallah in ka ga zai yi to haka annabi yake yi kamar yadda ya zo a cikin wannan riwaya ku kula da kalmomin duka za mu zo mu aikata su aikace wa nahara julan wa huwa jalisun mu'tamidun ala yadihi al-yusra fi salah annabi ya hana wani mutum yana zaune a sallah amma ya dogara da hannunsa na hagu zaman ta ya zo yi zaman sallah amma sai ya jefa hannunsa na hagu sai dan dogara shi ma za mu yi shi a aikace annabi ya hana wannan faqala inna salatul yahud annabi ya ce bari sallar yahudawa kenan ashe yahudawa suna sallah <laughs> ko ba ka bane salatul yahud in ba kai da gaske ba kai musulmi zaka zo kana sallar yahudawa wa fi lamzin la tajlis hakaza annabi ya ce kai kanka zauna haka innama hadhihi jilsatul ladina yu'azzabun ai wannan jilsatul ladina yu'azzabun ne ai wannan zaman waɗanda ake musu azaba a cikin wuta ne ai ka daina yi irin wannan zama da kai haka ake gurfanar da yan wuta a sa su gurfanar su jefa hannunsu na hagu su dogara da shi ai kai musu azaba a haka to kai ya za ka zo kana wannan kai da kake neman kana sallah Allah raba ka da azaba kuma ka zo kana zama yan azaba ban sani ko kun fahimta tayyib wanda Allah ya hana wannan sallallahu alaihi wa sallam ibn kayyim ya faɗa a cikin zadul ma'ad Allah ya masa rahama yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana shimfida zira'in sa ne akan cinyarsa zira'i shine nan ibn qayyim ya faɗa cikin zadul ma'ad in annabi ya zo zaman tahiya wannan sun shimfiɗe shi yake akan ina akan sa haka ya faɗa to za a iya fahimtar la'allahu a cikin eh, riwayar hadisin eh, cewa manzon Allah yana buɗa eh, abin da hannayen nasa ne daga daga daga cikinsa baya matsewa wasu sun fahimci haka cewa ba haɗe hannu yake ke matsewa ba ko kuma in ka ɗauki maganar ibn qayyim ɗin wanda ya nuna cewa yana shimfadawa ne haka in ya shimfada shi kaga haɗewa zai dole in ka shimfada, dole zai zamanto nan ɗinka kuibinka yana haɗe ne da da ainihin cikinka ya zo a hadisin wa'il ibn hujr yake cewa ni ko wataran sai na duba sallan manzon Allah na ga yanda yake wa'il ibn hujr kenan yace ran na ga manzon Allah ya zo sallah sai miƙe sai fuskanci alƙibla yana fuskanta alƙibla yanzu zai fara mana ya annabi ya sallah sai daga hannunsa ya kabbara harama yace da ya zo dagawa sai da ya kawo hannayen daidai kunnensa haka na ga ya tsaya ya kalli alƙibla bayan ya yi kama sai na ga ya daga hannunsa daidai kunnensa haka Allahu akbar haka ko haka kaga an kai seti kenan kun san mun karanta ko dai kai Allahu akbar ba sai ka taɓa kunnen ba ina so don mu gane setin kunne Allahu akbar ko kuma Allahu akbar kaga nan setin kafada wannan kuma setin ne kunne to amma wa'il ibn hujjar anan abin da ya faɗa cewa annabi yayi ne daidai ina daidai kunnansa mumtaz ya ce sai ya riƙe hannunsa na dama ya damke na hagu. yayin da ya zo zai yi ruku'i sai na ga ya sake ɗaga hannunsa kamar yadda yake dagawa lokacin kabbara harama wannan yana nuna mana ashe in ka zo ruku'i ma kamar yadda ka daga hannu a kabbara harama haka za ka daga in za ka yi ruku'i ya da ya daga sai ya ɗora hannayensa akan gwiwa sai sunkuya yayin da ya dago kansa daga ruku'i rafa'ahu ma mithl zalik ya rika daga hannayen dai sami Allahu liman hamidahu din da zai ya daga hannayen shi ma dai saitin sa yayin da ya sujjada sai ya dora kansa a ainihin wato ƙasa ya kirsasa goshinsa a ƙasa sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ya dago ya zauna da ya zo zaman sai ya zaman al-iftirashu iftarasha sannan ya sanya hannunsa na hagu ala fakhidhihi al-yusra akan me akan cinyarsa tagu wa hadda mirfaqahu al-ayman ala fakh wa hadda mirfaqihi al-ayman ala fakhidhihi al-yumna karshen diddigar hannunsa na dama yana kan ina yana kan cinyarsa ta dama yace wa qabada sintaini wa halaqa ya yi haka wannan wa ƙaba sintaini ya riƙe wannan ɗaya biyu ba sintain ba ya riƙe su haka wahallaka ya yi abu kamar zobe sannan wa ashara ya yi nuni da hannun da ainihin wato hannunsa wannan sifa ta farko shi ma wannan wani karatu ne mai zaman kansa da za mu yi shi wani sati magana akan motsa yatsa a motsa ko kar a motsa kuma yaya ake yi haka ake yi haka ake yi <laughs> wani ma dai gashi dai babu abin da mutane ba sa yi to sai mu zo mu karanta mu ga me ake bi atilla kun ga anan ya nuna mana yadda annabi ya yi ko sallallahu alaihi wasallam to a nan gurin wa fi hadithin akhar yace a wani hadithin daban hiya qi'idatul maghdubi alaihim ai wannan shine zaman me wanda aka yi fushi da su zaman wanda aka yi fushi da su su su ne yahudawa waye walad dallina nasara to kai Allahu akbar kai kana ji ko an hana ka ka yi kamanceceniya da yahudawa kaskanci ne gare ka kai musulmi ka rinka kwafan ko imitating na yahudawa ba a so kai matsayinka na musulmi daraja ka kimaka ta fi karfin kai koyi da yahudawa ba wai ka ajiye addininka mai daraja mai kima ka zo kana koyin waɗannan samu mutanen da ba su da ba wato ba su da alƙibla waɗanda Allah ya fushi da su ban sani ba ko kun gane kun san maganar manzan Allah akwai wa'azi a ciki kada ka yi duk inda ya zo inda an ce ba yahude ya yi kaza ko ba nasara ya yi kaza sai a ce ya saba musu cross ba duba cross ko salib ya zo a hadisi annabi ya ce ko bishiya ka zo wucewa bishiya ba reshen bishiya itace kaga ya yi alama cross sai ya ka balle shi ha sai ya ka balle shi amma yau gadon kwanciyarka da matarka za ta kawo kama sai a kama da cross kofa da za a ma ta gidanka ko ta masallaci ma sai a maka cross kaya shaddar da za ka saka sai ga akwai alamar cross mota da za ka siwa kana hawa akwai cross a cikinta kuma kullum sai ga mutum yana kokarin kwaikwayon yahudawa yana sha'awar ya ga shi ya zama bai hude a ce ga ai wani bature ne yayi ji ko ce ka ai turawa ne shi wannan sharaf ne wai daukaka ce a gare shi to kar ku yi zama irin na waɗanda Allah ya fushi da su kada ku yi ba kyau ba halatta muku ba idan hatta zama ma ku gyara nan idan hatta zama ma an hana mu an hana mu mai koyi da waɗannan mutanen to ina ga mu'amala ina ga kasuwanci ina ga harkar ajiyar kuɗi ina ga kaza ina ga kaza ina ga mu'amala ina ga karatu duk inda ba yahuda ya bi kai musulmi an hana ka bi ku saba musu haka manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wa sallam yanzu kuna bi na bashi wannan abu ko idan malam awali yana masallacin ne ka zo abu na farko ko ka zauna ka nutsu bayan ya gama raka'a ta biyu ko kuma idan ya zo yana yin iftirash menene iftirash shine wannan zaman gyara kai matsoraci ne ga kake matsawa ka zauna sosai tsoro yake ji ne ko mene kalli nan <coughs> kana tsoro kuma ka tabo yawwa wannan kafar wacce ce yawwa to ya ba ruwanka da kallo na kurin kalli can Allah ku ba mu lafiyayye mai abu na mutum kai Allah ya ma albarka zo kai wannan zama na me da al-ifti shine al-iftirash kaga yanzu wannan dan sunkuya kawai ba ruwan ka sunkuya kaga wannan kafar ita ce kafar shi ta me ta ko ya shimfide ta ga wannan ta dama kuma ya dan kafe ta dan matso da ita gaba kafe ta matso da ita haka za ta yawwa to wannan shine aka ce wa kane yaftarishu ko jalasa muftarishan kama yajlisu baina sajdataini yanzu wannan zaman shine ake tsakanin sujjada guda biyu mun karanta da ku haka kuma kazalika yajlisu fi tashawud al-awwal a zaman tayyan farko wannan shine zaman da ake so kai wannan zaman zauna sosai zaman tayya na farko shine me zaman da ake so kai wannan shine al-iftirashu duk zaman tahiya in dai raka'a in sallah mai raka'a uku ko mai raka'a hudu to wannan shine ko kuma mai raka'a biyu din nafilar duniya idan za ka yi wannan shine zaman nafila wannan ku kula da wannan kun fahimce ni jayyid yace to a nan gurin kafin mu ci gaba haka ya umarci wannan mutumin da ya zo bai iya sallah ba ya ce ga yadda zai ya koya masa to akwai saɓani tsakanin imamu maliku shi yana da ra'ayi daban akan wannan maganar shafi'i ahmad abu hanifa suna da wani ra'ayin daban su ne ai malaman mazhaba guda hudu din nan sanannu dai to su suna ganin kamar yadda aka faɗa haka wannan hadisi din to haka za a yi amma shi imamu malik yana da ra'ayin cewa a zaman tahiyan farkon ma ba wannan zaman za a yi ba za a yi wani zama ne da ake ce da shi at-tawarruk to menene bambanci tsakanin al-iftirash da tawarruk kamar yadda muka yi satin da ya wuce sai ka dan sunkuya ka dan ka jefo mana wannan kafa ciki yawwa masha Allah barakallahu fik yanzu kun ga yanda ya zaman yanzu ga mazaunin sa anan kun ga ya zauna akan mazaunin sa wannan kafa ta hagu din ga ta ya jefo ta a ciki ko dan juya dan me kyamara dan haska maka dan kallo nan ka dan haka ni nan za ka kallo nan hmm, haka za ka makaifa za ka yi yawwa kun gani kun ga wannan ita ce sa ta me dagun to a zaman a tawar haka za ka ko ta kaganta yanzu anan ya zauna akan mai mazauninsa kuma ya kafe wannan kafar to imamu malik da zaman farko da zama na biyu duk irin wannan ne a sallah gaba daya zaman nafila ma sallar nafila ma irin wannan ne sallar asubahi ma duk irin wannan ne me dalilin imamu malik allah masara ma shine ya kafa hujja ne da hadisi abdullahi dan mas'ud kuma da karshe dai malamai ma suka ce hadisin da'ifi ne bai inganta ba kuma inda kake da ina fatan kuna fahimta tayyib shi wannan hadisi da da da da imam malik ya dogara da shi kauli ne na Abdullahi dan Mas'ud kuma kaga yana da hujja kenan daidai gurgur shi a gurin sa ya inganta amma da abinda malamai suka faɗa bai inganta ba bai inganta ba to akwai wata gaba kuma gabar ita ce an ce manzon Allah ya ce in za a yi zaman tsaki a sallah shine zaman raka'a da biyu ko ayi wannan sannan ya ce fatma'in ka samu natsuwa waftarish fakhidaka al-yusra thumma tashahhad to sai ka juya ka kalli can ka yi sujada yi sujada to kaka kamanta dai da yadda muka yi mun ce ai wannan kallon gabar suke ko yawwa stars yawwa to sai ka dago ka gani ɗaya kenan to yi sujada ta biyu to komo yanzu za mu yi zaman da annabi ya ce a yi zama na farko ya ce fatma'in to komo mumtaz to sai annabi ya ce a fatma'in ko ka natsu waftarish zaka yusra ka shimfiɗa cinya ka ta me tagu yanzu ina cinyar shagu nuna mana cinya ba ka kuma nuna baya yawwa ga cinyar sanan ko yace shimfiɗa me cinyarsa ta me sun mata shahadi yanzu ba ga ta a shimfiɗa ba ko ba gaba ne ba to sai ya tahiya to shi kenan haka annabi ya umarni ya ce a yi sallallahu alaihi wa sallama sannan ya ce abu da ke cewa na hani khalili ba daɗi na ya hana ni irin zama zaman kare zama irin na ne na kare ko kuma zaman shaidan ko zaman kare ko zaman shaidan yace annabi ya ce kada na yi wannan har yace wa kana idza qala fi tashahhud wada'a ka al-yumna to kafin mu shiga wannan gabar menene zaman shedan ko menene zaman kare zaman kare shine sai ka juya baya ka kalli can dan matso gaba kada yawwa to ina so ka jefar da wannan kafar ka kwantar da ita haka wannan ma kai haka kana training ko ina abu da kana training da darar za ka zauna yawwa yawwa kaga kun gani ko yanzu anan kun ga wannan kafar ga yanda take wannan ma ga yanda ya zauna akan mazaunansa dirshan to wannan zaman shaidan zaman kare annabi ya hana irin wannan kar wani ya zo yi wa mutane wata fanka a sallah ya jefa can ya jefa can manzo Allah ya hana wannan sallallahu alaihi wasallam fahimtum kun kun fahimci wannan to bayan wannan din kuma akwai wani kuskuren da ake shi ma idan an yi wannan zaman kuma a zo a yi sujada kamar yadda muka faɗa sai a shimfiɗa wannan hannayen su kuma a ƙasa daga wato wannan zira'insa sai ka yi haƙuri kaɗan juya juya kaga yin wancan dai zaman ɗaya za ka yi sai ka yi baya kaɗan yawwa yawwa to yi kamar za ka yi sujada sai ka shimfiɗe mana wannan in gani ko kuma ajiye yanzu wannan a zama kenan a haka an hana mutum ya zo zaman ta ya irin wannan zama kaddara ka kama wani ya irin wannan to ya saba wa annabi karara kun fahimci wannan to akwai wani zaman ma da annabi ya hana shi ma a sallah tashi zauna tsuguna za ka yi to ka zauna ka fi kafafuwan kamar za ka tsaya wa dan matsa da sunan gaba matsa dai gaba yawwa to kaga irin wannan zaman haɗe mun kafofin dan zauna akan mazaunan ka haka iya guri yawwa ba ba training ba training ne inda kana training ba wani matsala haɗewa za ka yi sosai mun ga wannan kar wani ya zo don takawa da tsoron Allah ce zai yi mutane irin wannan zama a sallah ka gani kamar ya irin wannan zaman ya dan miƙe ba mamaki mutane su yi ko ba ka bane wallahi wani sai ya ce a ina annabi ya hana in ya rena ma wayo haka zai gaya ma <laughs> haka gaji ko eh to gyara zaman ka zauna to sannan sai yake cewa idan manzo Allah ya zaman tahiya wada'a kafahu al-yumna yanzu kana kana kan wannan zaman ko sai ya dora tafinsa na dama nuna mana tafin ka daga tafin ka mu gani kowa ya ga tafin shi to sai ya ce wa aka fauliyum na ala faqidihi dora mana shi akan cinyarka ina cinyarka take yanzu kai ka je tsoron Allah yanzu nan cinya ne yawwa yawwa to dora shi a cinyar ka daina naɗa rigar ka miƙe ta haka yawwa yanzu nuna mana ina ne cinyarka ina ne gwiwa to ai nan dai shine farkon gwiwa ko to ina cinya yawa nan dai shine cinya ai dora su a haka kun ga haka yanzu akwai wanda zai shakka cewa a nan wannan yaron ba akan cinya sa yasa ba to wannan hadisin ya nuna annabi in yayi zaman tahiya haka yake dora hannunsa wani ya iya fahimtar haka to sai dai akwai mushkila ka san mushkilar da za mu samu ya kuma gaya mana nan ɗin ga inda yake tsayawa wannan yanzu kun ga nan hannayensa nan gurin kun ga ƙarshen hannun gwiwan hannun shi ka gan shi to kuma ba anan annabi ya ce su zauna ba to kada wani ya fahimci ɗorawa akan cinyan nan haka ne idan ka fahimci yanzu nan duk mun yadda cewa ya ɗora ne akan me akan cinyan shi ko mumtaz to amma sai a hadisin sai yake cewa wa fi riwayatin ala rukubatihi al-yumna a wata riwayar a bisa gwiwarsa ta me ta dama wa haka kuma wa gwiwarsa ta hagun ko gwiwarsa ta dama to ina ne gwiwa dora shi a haka dora shi a haka yanzu na ai kaga gwiwa ne nan ma gwiwa ne to wannan maganar a wannan riwayar kenan yana dora hannunsa ne akan me akan gwiwa kun gani haka zai iya yiwuwa wani kaga ya zo sallah kaman ya rike ainihin gwiwar tasa zai yi yiwa haka ya faru ko to shi kenan wa wada kafa al-yusra ala fakhdihi wa fi riwayat rukbatihi al-yusra to amma mushkila shine yace basituha alaiha shimfuda ha shimfida tafukan hannu yake akai yanzu wannan nadewa yake ko shimfudawa eh a haba da Allah nadewa yake ko shimfudawa yake to Allah ku duba hannun yaron nan ya shimfiɗa ne ko ya nade ne Nade waye. ai haka hannun yake haka hannun yake ko kuwa to kenan tunda ya ce shimfiɗawa ke kenan kaga haka ba daidai ba ne to ya ne daidai shimfiɗe su ka gani ka fahimce ni tunda miƙewa waye to kaga yadda kenan hannun zai kasance mumtaz to ku biyon da hankali akwai inda nake so mu mudire wa kana yadau hadda mirfaqihi al-ayman ala al-yumna annabi yana sanya hadda mai had nan elbow din shi karshen wato me zan ce gwiwa hannu ko gwiwa hannunsa yana dora shi a ina akan cinyarsa ta dama ashe gwiwar hannun dama akan cinyar dama yanzu wannan hannun shi ne ba ga gwiwa ba a to ajiye aje shimfiɗin hannun to nan cinya fa ba a ƙugu aka ce ba cinya ka ka ɗora shi akan cinya kun ga haka kun ga haka da yayi to shine daidai wani harajulan wa huwa jalisun to shikenan wata magana ne nan kenan zaman na daidai shine idan shi haka wannan kuma ka sashi a haka kaga yayi haka kamar ka dan yi haka to wannan shine na daidai saboda ga hannunsa ya shimfiɗa ga kuma gwiwan hannun nan anan ban sani ko kuna ko kuna gani akan cinya ka gwada ka sa gwiwan hannunka na dama akan cinyarka a haka idan ka zo to in kai wannan zaman shine na daidai to kaddara da wani zai zo ya haka kasa akwai wani masu wani alamar takawa Allahu akbar haka din nan kaga haka wallahi haka da kaga hannun nan nan daga a sama <laughs> idan mutum wanda ya karatu ya ganka dariya zai maka wallahi ba wani makakalewa a sallah ne wani mutum ya yi haka ko yawai shine alamar takawa ba fa yi irin na annabi kun fahimci wannan da kyau ko to yanzu mun fahimta wannan dole fa wannan gwiwa ta zama tana kan cinyarka haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi to shine sai ke cewa wa naha rajulan wa huwa jalisun mu'tamidun ala yadihi al-yusra fi salah yanzu jama'a mun gane zaman sallah kenan mun ga yadda yaron nan yayi ga hannun shi nan a shimfiɗe ga wannan kuma wannan hannun ya dora shi akan cinya dole ya zama akan cinya a iya samun yan kurakurai wannan afallawa amma salaf amma dai haka ake so a yi inda irin ta exactly wannan zama haka yi in za a koya wa ɗanka sallah in za a koya wa matarka sallah in za a koya wa sallah irin wannan zaman za ka yi to sai shi ya hana wani mutum yana zaman sallah ya dogara akan hannunsa na hagun yana cikin sallah sai sai shi ina salatul yahudi ko kuma latar da haka za ina jinsatul ladina yu'adabun ko kuma dai yi yaqidatul maghdubi alaihim a wannan zaman waɗanda ake ake fushi da su to kamar yaya dan matsa gaba kaɗan a haɗa wannan zaman ka matsa gaba kaɗan ka sa ƙarfin ka shan haka yawwa ba na hannun nan naka na yi to sai ka dogara haka don dogarewa za yawwa to wani ne da ya sallah sai haka to bari ya juya kun gani kaga ya dogara da me da hannun sai na me na to ka juya juya ka kalli gabar ba irin wannan zaman za ka yi mana wanda aka hana matso gaba wanda a haba mutum da a a a yawwa to yawwa kun gani shi wannan <laughs> dan hutu ne ke nan <laughs> haka wani bawan Allah shi kuma ya zo yin sallah da ya zo kurin ya haka annabi ya ce na ta tajlis haka da kakka irin wannan zaman wannan zaman waɗanda aka yi fushi da su ne ko kuma wannan haka yahudawa suke sallarsu a haka ko mai shi'atillah wata nan ko za ka buɗe wata tisha ta yahudawa an nuna suna ibadar su to za ga irin wannan zaman suke akwai waɗanda suke yi hannu biyun gaba ɗaya haka ba ana irin wannan ba Imam Nawawi a cikin Riyadu Salihin ya kawo hadisin da yake cewa annabi ya hana irin wannan zama din na tokare ko ba ana yin wannan ba mutum ya zauna yi me ya yi tokare ko ya zauna a yanzu ma duk na gani da yawa a masallaci duk an yi <laughs> ya zauna ya jefa hannunsa ne me na hagu irin wannan zaman zaman yan wuta ne <laughs> zaman zaman yahudawa ne haka suke sallah ba shi da kyau to amma mushkilar ita ce anan an ce a sallah ko to har da wajen sallah ko ban da wajen sallah zama idan ka ce a sallah misali eh haka yahuda suke sallar su to amma kuma ka ganin cewa eh, zaman waɗanda ake musu azaba ne to shi kuma a sallah ne ha cewa wanda ake musu azaba kawai bai ce sallar yahudawa ba cewa ya zama waɗanda ake musu ne duba sosai kaidatul maghdubi alaihim ko kaidatul ladina yu'azzabun zama wanda ake musu azaba ne shi yasa malamai ne suka ce ba kyau irin wannan zaman alaƙalli kurin mutum ya zauna zama noman zama da zai dogara da kanshi ba wai ya dogara da ainihin wato hannunsa na hagun ba to saboda ƙurewar lokaci gabar magana ta gaba tana da jidali da yawa sai mu yi hakuri mu dakata na abinda muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada da kuskure Allah mana afuwa barakallahu fik jazakumullahu khairan assalamu alaikum wa assalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wannan tana cewa aiko yana cewa shin ya halatta a karanta kowace sura a sallolin shafa'i da wuturi amsar ita ce eh ya halatta amsar ita ce me eh ya halatta kowace sura ya halatta kowane a ko me ya karanta yi. wannan yana cewa idan janaba ta kama mutum idan ya yi wanka ba dole ne sai ya wanke tufafinsa ba eh a'a eh idan najasa ba ta taba tufafin naka ba ba sai ka wanke ba in kuma ta taba sai ka wanke ko da yake akwai sabanin malamai dangane da maniyi shin najisa ne ko ba najisa ba ne maniyin mutum ku kula da wani abu fitar maniyi a jikin mutum ko ta mafarki ko ta hanyar alaka da mace wannan yana wajabta wanka fitar sa amma shi din ruwan maniyin in ya taba riga ko ya taba sutura najisa ne ko ba ba ne. to wannan shine malamai suka yi ne wasu suka ce na jasa me dalili saboda ana wankewa an ce a wanki me dalili saboda yana fitowa ta inda najasa take fitowa mafitar su ɗaya da fitsari kun fahimci wannan wasu kuma sun ce ba na ba ne. maniyi ba na ba ne. me dalili suka ce manzo Allah ya faɗa a cikin hadisi ingantacce yace yace mani da shi da majina duk ɗaya ne ma huwa bi manzilati al mukhati wal busaq da majina da miyau da mani duk ɗaya ne yanzu idan mutum yau ya tofu a jikin rigar sai ya ce najasa kakin majina sai ya ce najasa to haka mani ma yake haka annabi ya faɗa hadisi kuma ingantacce sai dai yustakdaru minhu ana kyama inda mutum an ga majina sai a ce dan wanke ko yanzu aka ce ka wanke wannan majinar yana nuna dan saboda najasa ne majina aka ce ka wanke suka ce to mani ma da aka ce ka wanke ba wai dan najasa ne ba a'a dan akwai kyama kun ji daya na biyu kuma suka ce ai annabi sallallahu alaihi wasallama na Aisha ta ruwaito ta ce annabi sallallahu alaihi wasallama akan samu mani a jikin rigarsa nakan zo in kankare shi da farce na wani lokacin kuma in katse shi in ya bushe in kankare da farce in kuma ɗanye ne in katse shi kuma haka annabi yake zuwa ya yi sallah abinda aka ce a kankare a katse najasa ne sai dai dan ana kyamar shi sannan dalili na uku suka ce to wai yanzu dan Allah ya ai bai kamata ma a ce mani na jisa bane mani fa shine asalin dan adam kenan yanzu kuna nufin kowane dan adam asalin sa najasa da najasa aka halicce shi kai ai bai ba to wace magana ce tafi inganci rajihin magana da tafi inganci mani ba najasa bane kun fahimci wannan wata rana na na Aisha ta yi wani bako a gidanta irin bakin nan yan uwa dai haka samari ya zo aka bashi gurin kwana ya kwana ya aka ya aka tsautsayi ya sa dai abin nan ya je mafarki ya rasa inda zai yi sai ya lallaba ya lallaba ya tashi yana wanke dan sutura ta ce me kake yi <laughs> ya ce kindi kindi sai ta ce kashi ai ko da baka wanke ba ma ba matsala ba ne dan yakan samu manzon Allah sallallahu alaihi in katse shi kawai in na katse shi kenan. hautarwa ce in an katse sai in wanke wurin wa ana anzuru ila asarar ghusl ina ganin gurbin wurin wankewan iya wurin da aka rajiyin magana mani ba na jasa ba ne to sai dai wasu malaman suna ainihin tawili cewa ai kuma yana iya haduwa da mazi shi kuma na jasa ne wala sai suka ce sai ai in maziyi ya zo ma sai mani yake zuwa kaga sun cakuɗa kenan kenan ya zama na jasa to anan gurin mutum ya tabbatar cewa mani ne kadai to ba na najisa bane ya wanke shi kawai kuma in bai wanke shi ba yi sallah da shi ba komai a kansa in kuma ya tabbatar akwai mazin a jiki to wannan kuma sai ya wanke kamar yadda tsari ya taba rigar mutum sai ya wanke wannan matsala ce ta fikihu malaman fikihu suke tattaunawa kai amma dai tun da gabar magana ce ta zo sai mu dan faɗi shi a takaice wai ya samu wai sallar raka'a biyu a sallar isha'i in yanzu zai ba kira zai mai da sallah abu bayyane zai kuwa boye a boye za ka yi in ka zo za ka mayar da abin da ka rasa kenan ko kamar yadda muka saba muna cewa za ka mayar da abin da ka rasa ko to ba mayar da abin da ka rasa ba ne za ka yi za ka cikata sallaka ne kullum mun sha faɗa in ka zo kana bin liman sallah ka ɗauka kai ba ruwanka da tsarin si sallarsa shi karshe ne a wajensa kai kuma me farko ne a wajenka kenan kaga idan ka tashi me zaka yi sallar isha ka samu raka'a biyun karshe idan ka zo tunda kai ma karshen sallar ka ne me zaka hawo fatiha ka za ka ya dan fi sauki ma yawwa da Allah akwai kishin da ya halatta mace ta yi eh akwai mun ba da ansa ki nemi ina jin karatun mu guda uku ko hudu da ya wuce ko ko ba nan masallacin bane a nan masallacin sati uku ko to ki nemi kasar baiwa Allah in kuma dai ba tsokala kike soki ba wai wannan yake cewa da Allah malam ina sallar azhar sai wasu suka zo sai suka bi ni sallah sai bayan an idar da sallah mutanen sun tafi kawai sai na tuno cewa ai kwata ma ta fallatsu min a jikin rigata ruwan kwata ya zuba min a rigana ni kuma ban sani ba to mala yaya ibadar tamu take domin ban san kuma ni ban san ma ko ɗaya daga cikin wanda muka yi sallar tare da su ba mutane masha Allah kwata ruwan kwata ruwan najasa ne ku nutsu ruwan kwata ya isa ya isa ya isa duk ruwan kwata ruwan najisa ne na'am ban ji ba to shikenan yanzu duk inda aka kwata an ga najasa ha ruwan kwata ba zai zama najasa ba sai in najasa ce ta yi rinjaye akan wannan ruwan ku rike ka'ida ta shari'a ba a ce da ruwa ya zama najasa illa idza ghalabat sai in najasa ita ce ta rinjaye yanzu kaga akwai kwatar da take kwata kwata ba bawali a ciki ruwan wanke wanke ne kana ji na ruwan wanke wanke ne da ruwan a alwala ko ruwan wanka ko ruwan wanki shi ne ya haɗu babu ma fitsari a ciki kuma sai ya zama kwata me yasa yake zama kwata a wannan bakin saboda ruwan datti ne kuma ya daɗe a wannan wuri sai canja kala datti duk dattin da ya zama datti bai zama to a najisa in dai ba najisa bane a shari'a ban sani ko kun fahimta duk datti kasancewarsa datti datti bayan da za a yi datti ya rikide ya zama najasa kun ga sunansa najasatu wancan kuma dardu ko alwasaku kun ga sunan ma da bambanci kai ma da Hausa kace me najasa kuma kace me datti ruwan kwata wani ruwan kwatan ruwan datti ne da haka ruwan kwata bare zama najasa ba sai dai ruwan kwatan da kamar misalin soka awai ne ruwan soka awai bayan gida bawali mafi rinjayen ruwan ruwan bayan gida ne bawali ne fitsari ne a ciki ruwan fuloshin ne ya cakuɗa ya cakuɗa ya cakuɗa wanda ƙarara kana ganin wannan najasar kaga wannan ya taɓa rigar ka ba za ka yi sallah da shi ba dole ka wanke amma yanzu kwata da take bi ta unguwa tana zirga-zirga tana tafiya ta taho daga nan ina jin inda za a tambaye ka wannan ruwan ruwan fitsari ne ya farin jaya ko ko ruwa ne ya farin jaya a ciki na'am me ya farin jaya a ciki to ba na jisa bane kenan da aka sallaka tayi kuma ba sai ka je ka nemo waɗancan ba da ka ce ba kama san a wace unguwa suke ba ban sani ba uwa kamar na ga jikin ku yi sanyi wannan jawabin ba ku dan gama gamsuwa da shi ba ka san abu ne da yawanci aka saba kurin an ce kwata sai a ce na ne ba ka bane ba barin da tambayan ku wani masallaci ne ake da shi babu wurin alwala babu wurin tsuguno amma akwai ruwan alwala kuma akwai matattarar ruwa kullum idan an zo an yi alwala a nan ruwan yake taruwa sai ya juya sai ya zama ruwan kwata sai ya fallaka wa mutum asalinsa ruwan alwala ne da ake a masallaci yake gangarwa zo yanzu wannan najasa ne ruwan datti ne sai dai kawai ka ce ka wanke don bai kamata a ce ka bar wannan ruwan dattin a jikinka ba kun fahimce ni yawwa wannan ya ce akwai matan hurin ini to akwai samari kuma na aljanna akwai dai matan samarin kuma na duniya za a gyaggyara su su ma su zama samarin ku je ku yi ta aiki ku ibada shi fa mutum yana wannan kun fahimci wannan da kyau ko to Allah gane da mu abu na shi shine sako da aka ce a isarwa da yan uwa ko ina cikin malamai masu da'awa da karantarwa dangane da abin da yake fuskanta mu a cikin ƙasar nan kullum muna faɗa muna maimaita mu a tsarin karantarwar mu ba wai mu zo mu yi ta karatu ne ba a tattauna akan me damuwar al'umma ba dan amfanin karatun shine mu gyara wannan ƙasa mu ta Najeriya Allah ya jarrabe mu muna zama da waɗanda ba musulmi ba kafirai amma asali zuwa suke suka same mu asalin tarihin najeriya arna in an duba da arna da musulmi suwaye baki to arna su ne baki to amma shari'a ba ta hana mu zauna wuri guda ba tare da ka'idoji da dokoki ba laifi ba ne tun da aka yi najeriya in ban da lokacin da shekaru suka gabata masu tsawo ɗarurruka da zamanin shehu uh, usman ibn fodi an ɗan taɓa musulunci haka daidai gwargwado tun da lokacin su ya gushe aka dawo da mutane kan tsarin kafirci a ƙasar nan mulkinsu sarautarsu kasuwancinsu karatun bokonsu mu'amalolinsu na banki da duk abin da ka sani transaction na kuɗi da mai duk a tsarin yahudanci ake ba wai don musulunci fa ba shi da shi ba ne transfer ta kuɗi da kaya a shigo da shi daga wata ƙasa zuwa kaza bude shago a kasuwa a karbi kayan wannan karbi kayan wannan bude kamfani sharika banki ajiyar kuɗi duk wannan akwai shi a musulunci ba wai babu ba amma mun wayi gari ne a ƙasar da ta fi fifita tsarin da ba na Allah ba akan tsarin Allah shi yasa sai muka tashi da mu da 'ya'yanmu sai muka fi iya tsarin yahudancin sama da tsarin Allah aka yi rashin sa'a aka samu wasu ma daga cikin musulmin sai suke ganin ai musulunci ba ƙauyen addini ne ba shi da ba shi da ba civilization ba wayewa suka cika ce musulunci raji'iyya ce da takhalluf da da kurin od wato tsohon abu kurin da ake kokarin imitating ne na wasu mutanen da an riga an gama labarinsu an gama tarihinsu lokacin da aka yi su annabi da sauran annabawa ba jirgin sama ba fanka ba kwamfuta ba roket ba mai hawa sama ba mai kaza babu kaza ba waya babu uh, gashi nan dai ba intanet ba komai sai suke ganin kamar cewa musuluncin wani abu ne wanda bai dace da wannan zamanin ba kuma da kwamfuta da intanet din da roket din da menene shi ma ai da babu shi din a zamanin kafircin ma daga baya gan shi ko ba ka bane ba to wannan ne sai yasa wasu suke ganin ma musuluncin kamar wani abu ne wanda gashi nan dai tsohon abu ne bai ma dace ma dai da abu nan mutane ba kawai dai tsarin turancin da da bokon shine kurin ya fi dacewa da al'umma to kullum abin da muke faɗa mutane shine cewa ba yanda za a yi allan da ya halicce mu ya ba mu ci ya ba mu sha ya raya mu ya ba mu lafiya ya ba mu ilimin da muke tutiya da shi shi din da ya halicce mu kuma wai mu ce wai ba mu yadda mu rayu a kan dokokinsa ba sai dai mu koma kan dokokin maƙiyansa mu rayu da akai yahudawa da nasara kiristoci da sauran kafiran duniya suka kawo tsarin da shi ne dan adam wai zai rayu wannan dan adam ɗin wai su suka yi masa tsarin da zai iya rayuwa shige da ficensa tafiye tafiyensa business ɗinsa karatunsa sa duk abin da zai sun yi masa tsari na daban wancan na Allah ɗin fa da Qur'ani da sunna suka zo da shi tunda su ba su yi imani da Qur'ani da sunna ba sai suka yaki wancan tsarin kuma mu ɗin da muka yi imani da Qur'ani da sunna sai aka ce mu ɗin ma ba za mu bi wancan tsarin ba sai dai mu dawo mu bi wannan tsari ɗin nasu na kafiran tun da aka yi Najeriya shekaru aru aru akan wannan tsarin muke tafiya shari'ar mu yanzu muna da Ƙur'ani muna da sunna so da yawa zamu zo mu karanta hadisi ga abinda annabi ya ce aiwa barawo ga abinda annabi ya ce aiwa mazinaci ga abinda annabi ya ce aiwa maha'inci ga abinda annabi ya ce aiwa wanda ya kaza ko ba ka bane aya hadisi kullum muna karanta amma ya zama tarihi ba za mu iya dabbaka shi ba saboda mun tarar da kanmu akan akan a cikin wata daula da turawan mulkin mallaka sun zo sun mallake mu sun danne mu sun hana mu yin komai da ka sani na addini abin tausayi abin bakin ciki shine musulmi da yake cikin mu saboda wani mulki ko sarauta da ya samu ko matsayi da ya samu sai imanta da wannan addinin da ya tarbiyyance shi tun kakannin kakanninsa idawo ina ba da cikakken goyon baya da tsarin yahudanci da na kafirci kuma yaƙin musulunci wannan shine abin da ya fi komai ciwo ana nan ita wannan ƙasa da ka sani a cikin dokokin nasu din na kafircin sai suka ƙara cewa za a iya yin tsarin ajiyar kuɗi ba tare da raba ba tun da aka yi najeriya aka yi bankuna tun da aka yi najeriya aka yi bankuna aka fara amfani da bankuna da ka sani yanzu irin first bank ina jin first bank ya kusa shekara ɗari ko ko ba ka bane ina jin first bank ya fi shekara ɗari to shekara ɗari da first bank ɗin ne tun da aka fara first bank da riba ake mu'amala ba wani musulmin da ya fito ce ba a yadda ba ba za a yi ba gwamnati dole ta kashe bankunan nan a dawo a yi tsarin musulunci kaza kaza kaza sai dai malamai cewa suke a yi hakuri a je a yi ta ajiyar kuɗin alal larura ce har zuwa lokacin da Allah zai kawo na tsarin musulunci ko yanzu ka san cewa ayoyin da Allah magana a kan riba cewa Allah ya fa mace riba shirya yaƙi da Allah mace riba ya shirya yaƙi da Allah fa da nubi harbin min Allah wa rasulihi ku shirya yaƙi da Allah da manzan Allah duk mai cin riba kamar ya ja daga Allah ja daga su yi yaƙi الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا mace riba ranar tashin kiyama zai tashi kamar ɗan aljani da ya buge shi kamar ɗan kwaya kamar mashayi duk mai mu'amala da riba yanzu wannan bala'in kullum ban kawo muku hadisai da suke magana akan mace riba ba annabi ya faɗa hadisi ingantacce hafiz ibn hajar ya da shi yana nan cikin bulugul marami da mai rubuta riba da wanda ya shaidar riba da wanda ya bada goyon baya a riba da wanda ya ci riba da wanda ya bada kuɗin riba dukkan su Allah ya tsine musu albarka in ji annabi waɗannan hadisan suna na haka annabi ya faɗa sai dai malamai kullum in an karanta kullum dai a ce a yi haƙuri larura ne larura ne a haka ake tafiya duk wani kuɗi da ka sani na Najeriya babu wani kuɗin da baya zagayawa ta cikin riba babu shi ba sai ta ba ta central bank bane ba bankunan mu gaba ɗaya na Najeriya karab ka da ka sani bankunan riba ne babu non interest bank babu ku rike wannan gabar to sai yanzu Allah da hikima irin tasa gwamnati ko central bank ta ba da dama tun kusan 19 1990s ne ko kasa da haka akwai dokar tana nan ta ba da dama harkar banki din nan kamar abin da ya shafi kasuwanci ne yi bude banki ba business ne yanzu mu yan nan masallaci in mun gana ma za mu iya bude banki mu ce masa bankul ansar za mu iya yi business ne yi to amma za ka iya yi non interest babu interest a ciki babu kuɗin ruwa to ba a samu akai ba sai da yanzu Allah ya kawo mana wannan gwamnar gwamnan banki Sunusi Lami da Sunusi Allah ya tsare shi Allah kara masa lafiya taimake shi sai ya dauko waɗannan takaddun ya kade musu kura yace tunda ma gwamnati ta yarda da duk dokoki na duniya sun yarda za a iya yin non interest bank to me yasa ba mu kade shi mu kawo shi Najeriya ba kuma akwai a kasashe a Afirka akwai a kasashen Turai akwai a kasashen Larabawa akwai duk yawanci kasashen na akwai hatta ingila da amerika akwai to musulmi sai suka samu dama dama me yasa musulmi suke kyamar banki saboda wannan interest din sai ake sa islamic banking system me islamic banking system shine bankin da baya mu'amala da ruwa bai yadda da riba ba non interest bank wanda babu ruwa a ciki zai iya yiwuwa babu ruwa a ciki akwai wani abu na haramci saboda za su iya mu'amalar giya za su iya mu'amalar caca za su iya mu'amalar kaza amma in an ce islamic kamar a ce non-interest islamic bank to ana nufin bankin musuluncin da babu ruwa a ciki me amfanin kawo musulunci a ciki saboda ko da an zo ana yin bankin to ba za a bawa mai kamfanin giya bashin kuɗin ba to sai kaɗe ya ce yanzu an ba da dama wa bankunan najeriya kowane banki in ta ga dama za ta iya canja tsarin bankin ta ta dawo non interest ga dokoki ga ka'idoji shekaru aru aru dama musulmi suna ta neman ya za su samar da banki na musulunci to sai Allah ya kawo da dacewa faduwa ta zo daidai da zama yanzu ake kan gabar da central bank ta fidda sanarwa cewa duk wanda yake so zai non interest bank zai implementing zai zo ya fara yi to bismillah ga dama nan ga sharuɗa ga dokoki a bisa tsarin su ne hudawan ana cikin wannan kawai sai gashi kungiyar kan ta yi mitin kungiyar kan ta Nigeria, Christians Association of Nigeria sai suka yi mitin saboda sun rena musulmin Najeriya wayo sun rena musu arziki suna ganin shugabancin kasar ba a hannunsu yake ba kuma suna ganin suna sarrafa su da suka ga dama kullum sai suka fitar da magana cewa su ba ba su yadda da wannan bankin ba kuma ba za a yi ba Ne ba wani abu ne ana so a yi islamizing din Najeriya ne jizzi jizzi they do want to islamize Nigeria manyan arnan da suka fara fitar da wannan magana arnan ido ido states suka kowa zakalkalewa yanzu halin da ake ciki shi gwamnan banki ya fitar da wannan ba ma boyi wai kawai wai dan musulmi har cewa hatta arnan ma yanzu a cikin waɗanda aka tura su tafi su je su yi courses din yawanci ma course din ana karanta Islamic banking system din ne ba a Saudiya ko a Kuwait ko a e-, Egypt ko a Masar ba a Ingila ake karanto Islamic banking system din a Ingila ake karantawa to a yanzu haka Central Bank ɗin ta tura arna ma cikin wanda za su je su koyo Islamic banking system ɗin. amma yanzu arna kasan nan sun fito sun ce sai ba za a yi ba ko musu yadda ba an yi ta mujadala har ya je ingila yana ingila aka ta buga masa ana hira shi watakila wasu sun ji hira a america ko a ingila ko a bbc ko a ina ne sauransu yana cewa a yanzu haka ina ingila kuma a ingila nan ma kasa ce ta kafire ba musulmi ba akwai wannan banki na musulunci na islamic bank akwai shi amma saboda arnan kasan nan suna kin musulunci ba sa son musulunci sun ce ba za a yi ba kuma jaiz bank din nan sun riga sun hada kudin su gabaki daya da shari'ar su dokokin su kawai abin da ya saura shine implementing a nan gurin abin da zan faɗa sanarwa kamar haka duk saurayi matashi da ya ga yana da rabo akan abin da ya shafi ko accountancy ko ya karanta abin da ya shafi a a a a a menene ake cewa abin da ya shafi harkar harkar kuɗi din nan a a ko account ko wani makamancin wannan to ya je ya nema ko da online ne akwai kasashe da ake samu ana karatun wannan banking system din islamic finance ko islamic banking system akwai a malaysia akwai a ingila akwai a ina ne ku je ku nema ko online ne ku samu ku yi ku samu wannan certificate din dan saboda bi iznin lahi ta'ala sai an yi bankin musulunci a kasan nan abin da yasa na gaya muku wannan za a zo a yi din kuma ana neman ma'aikata ba samu ba kuma komi ko dan arabiya ne kai zaka iya zuwa ka je ka yi ko arabi ka karanta in za ka iya tafiya ta ƙasa ka tafi idan kuma ma yanzu aikin bankin kake ina baka shawara dan aikin bankin ka je ka shiga online ana yi ana karatu yanzu online ka yi degree online ka yi masters online ka yi PhD online postgraduate online duk ana yi ku yi kokari kar ku zama ƙauyawa ku shiga ku ta yi yanzu a ranar ƙasar nan fa wasu daga cikin su din wanda suna ganin ba za ta ƙarisa musu a daidai ba suna nan suna ta yi saboda an zo ɗaukan mace za a yi sai dole sai musulmi za a ɗauka ba abin da ake da bukata abu na biyu shine ku tsananta da addu'a da roƙon Allah Allah ya tabbatar da wannan abun kuma makircin da aka kulla a ƙasan nan na ayi wannan abun cewa kada a yi shi ubangiji Allah karya su abin mamaki taro da aka kira na ayi wannan ai conference akwai conference da aka yi an gayyaci wasu daga cikin malamai da sauran kungiyoyi a Najeriya da sauransu wallahi shugaban kasa kin zuwa yi kin zuwa taron yayi kuma ya hana deputy din sa ma ya zo wannan shine muke nuna muku cewa waɗannan mutanen neman suke sume da ƙasar nan ƙasa arna ku je ku bincika ku gani a taron ya zo ko bai zo ba kuma ku bincika an gayyace shi ko ba a gayyace shi ba me yasa bai zo ba me yasa dubutin sa bai zo ba damun shi dan abiyari ma shakina ne sannan ku je ku bincika me kungiyar kan suka ce akan wannan suna nan suna yaƙi fafur kuma suna amfani da wasu lalatattun musulmi masu daƙilalliyar kwakwalwa marasa manufa wanda da su ake yin wannan ƙulle-ƙullen cewa kada a yi wannan ai no za a islamizing din abun nan ne ba subhanallah to islamizing ya aka aka a da ingila to anan abin da muke faɗa wallahi in kuka yi shiru aka zuba ido aka kyale su yanzu jaridun kudu suna nan suna ta zagin wannan wannan abu in jarida za ta fito a kudu sai su ta zagin wannan abu suna kucewa kar ku manta yanzu yaƙi fa ya zama yaƙi ne through media ake yaƙi yaƙi ta gidan rediyo yanzu ake ba da hartashi ba yaƙi ta jarida ake yi su yan kudu sun fi ku turanci ne ko sun fi ku iya magana ne suke ta rubutu a jarida ko ba ku iya yi kullum sai dai a ga magana wani dan kudu yana cin mutuncin arewa ko yana cin mutuncin musulunci ina yan bokon ku ina yan boko ina kuke akwai bukatar a shiga kafafen watsa labarai irin bbc wani ya tashi ya yi bari ya yi bayani dalla dalla ya shiga amerika ya yi bayani jaridun kasar nan duk ku ta rubuta cewa ko kuma sai an yi an yadda don martani an mayar don supreme council of shari'a sun mayar to kai me samura ba ba ita kan ita kadai ta yi magana ɗaiɗaikun ƙarna suna yi dole ne kowa ya magana kuma shi wannan gwamnan ku yi kokari ku yi masa addu'a Allah ya taimake shi dan wannan fa shine adalci kun san duk wanda ya ba daidai ba muna ragargaje shi mu ce bai kyauta ba bai mutunci ba to wannan ya mana abin arziki dan uwan mu ne musulmi alal aqalli su musulmi da su ko mun lalace sa ko ma me yake da shi wannan abin da ya biya mana mu Allah ya saka mai da alheri kuma ba shi da tsoro daidai gwargwado mutum ne tsayayye kuma yana da kwanya akwai kwakwalwa dan an zo an kawo takardar ma ana ta gogiya kar a sa islamic ai ana irin din tsoro tsoron nan a no kar a sa islamic non interest bank yace a gyara a saka islamic banking system a saka islamic haka yace a saka kuma wallahi haka aka saka kuma yanzu inda za ga takardun gayyatar haka aka saka yace kuma a yake duk wanda zai mai tambaya a duniya kowa ya bismillah kuma zai je zai gayyato kattikattin arnan duniya da suka yi wannan tsari na wannan banki din zai kira su ya ɗauko su Najeriya a press conference su yi wa ƙananan arna bayani kuma su fahimta su gamsu mu ko muna nan muna turawa da addu'a da roƙon Allah ubangiji Allah ya tabbatar da wannan abun kuma waɗannan arna da suka samu a gaban Allah ka mana maganin su ubangiji Allah kakka ba su nasara akan abin da suke nufin mu da sharri Allah kuma ya hada kawo kan mu musulmi manya manyan mu a gwamnati jagororin mu Allah ta su rinka magana akan irin wani abubuwa in sun faru ba mutum ya zama dan arewa musulmi amma ba ya iya katabus duk manyan arnanan suna ta magana amma mu namu musulmin manyan sun yi shiru kowa yana tsoron kujerar kurum in baka yi ba ma yanzu za ma ritaya wallahi sai an maka ritaya ko kana so ko baka so wallahi sai ka sauka dole ne wannan ko akwai mai tambaya akwai mai tabbata akwai babu da haka gwanda ma ku yi wa jama'a ko da al'umma ko aiki Allah ya ba mu dacewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh